بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجيا نيمنا تكيتشن بيان عن تاريخ المزار الله sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan bayani da muka yi ko ba komai ka dan san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu iya fahimtar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne da ya kamata a ji tausayin shi kuma manzo ne da ya kamata a so shi saboda ya wahala kuma ya yi haƙuri ya yi juriya a kan wahalhalun da ya fuskanta iya da amincin Allah su tabbata a gare shi ba manzo ne da ya kamata a cima fuska ba ba manzo ne da ya kamata a zarga ba manzo ne wanda ya kamata a mutunta Allah ya sa mu so shi Allah ya sa mu mutunta shi a yau ina so in ɗan faɗa mana wasu nauyinsa da yake wuyan wasu haƙoƙinsa da ya rataya a wuyan da ya kamata mu bashi in ba ku manta ba akan ce haƙƙin miji akan mata ko ko a ce haƙƙin mata akan mijinta shi ma manzon Allah yana da haƙƙi akan al'ummarsa musulmai nan gabaki ɗaya amma mutum baya fahimtar haƙƙin nan sai idan ya fahimci ɗan bayanin da muka yi jiya ko kuma ya fahimci cikakken wannan bayani ɗin ka san sunansa haihuwarsa tashinsa a addininsa da kuma rayuwarsa gabaki ɗaya idan mutum ya san wannan za ka iya fahimta cewa ga haƙƙin manzan Allah da haƙƙin manzan Allah a kanka. Rashin haka kuma mutum zai iya ji cewa ai ni ban zo duniya don kowa ba, musulunci dai muna yi. Idan mutum ya fahimci haka yana cikin kuskure, Allah ya ke mu, ya kare mu daga kuskure. haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan na farko shine yarda da shi amince masa wanda muke ce ma imani ka yarda da shi zuciyarka ta yi daidai da harshenka a kan shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi abin da ake nufi da yarda da shi gaggata shi imani da shi shine duk labarin da ya baka ka yarda a duk labarin da ya baka ka yi ne ka yarda duk hukuncin da ya yi ka yarda wannan shine abu na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani yana cewa fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna yace sannan ku yi imani da Allah ku yarda da Allah ku yarda da manzan Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma ku yarda da hasken nan da aka saukar shi ne ne Alƙur'ani. yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙi ne a kan nauyi ne a kan kada mu ƙaryata shi a duk labarin da zai bamu ko da ya saba mu hankalin akwai abubuwa da dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarinsa ko ya faɗa wanda za ka ji shi kamar abu ne da yake ya saba ma hankali to amma za ka yi haƙuri ne ka yarda saboda ya fi ka gani tsira da amincin Allah su kwanta da shi yana hulɗa ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kai ka taɓa ganin mala'ika to shi ya ga mala'ika a surarsa mala'ika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ga mala'ika yana da fifike ɗari eh, shida fifike nawa ɗari shida fifikensa guda ɗaya ya rufe sama da ƙasa gaba ɗaya. E ka taɓa ganin wannan? to shi ne zai zai baka wani labari ka ce ka da wannan zamanin zamanin technology ne wannan zamanin kaza kaza manzo Allah ya wuce ne rashin yarda da shi shi ya za ka ji mutum na cewa dai wannan zamanin ba irin zamanin sa bane wannan kafirci ba. ai manzo Allah ba ba kauye bane balle ka ce abin da yake zamani yanzu babu shi a can me to faɗa mana mu jirgin sama ne ko me ka da annabi Sulaiman alaihi salam yana umurtan iska ya ɗauki mutum kafin ka kesta idan ka yanzu an riga ji an dawo akwai jirgin da yake da wannan babu shi Allah bai yi maganar jirgi a cikin alkur'ani ba shi kuma manzon Allah ya zo duniya ne don ya wala ya hau jirgi ya shiga mota ya yi ta kaza kaza a ya zo duniya ne domin ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala don haka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam abu na farko kenan abu na biyu shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya ba tare da saba masa ba wani irin biyayya ya zaman to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai iya jan ka zuwa duk inda ya dama ba tare da kayi tambaya ba cewa ina za ka ce kamar makaho da jagora ko kun taba ganin makaho yana jayayya da da da da jagoransa in ya yi jayayya da shi ya kyale shi ya tafi da kanta, kuma shi ma ya san sauran to haka ake so ka zama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam